Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka kuma sannanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na ɗaurin ɓoye. Shirin da a cikinsa muka ce mukan tsuguna ne mu kwance waɗansu ƙulle-ƙulle da muke ganin dai an yi su ne a boye. Kuma alhamdulillahi wani lokacin za ka ga an yi sa'a an kwance daidai wani kuma ɗaurin sai kaga kunzugu ne ba kasafai ike ɗauruwa ba sai an yi da gaske. Amma alhamdulillahi yau ma zauren namu cike ke da malamai masana a fannin shari'a don haka ba wai badan bada mata zan ta yi ni kaɗai ba dole akwai waɗanda za su riga taro ne. Akwai kwantan maganganunmu na makon jiya da muke muka cin Allah yadda za mu mu kawo su a wannan makon kuma dama su malaman namu sai da suka saba laya suka kuma yi muku alkawari cewa za su dawo kuma alhamdulillah sun dawo amina ce kawai ta alkawari ta saba ita ma mun yafe mata ko ce gaskiya ne muna tare da barista sagir suleiman gezawa tun ma kafin lokacin ya zo ya shigo jama'a assalamu alaikum haka kuma akwai barista ibrahim cedi kai ma dai a ba su dai riga ni zuwa ba amma dai shi ma dai ya zo akan lokaci gaskiya jama'a assalamu alaikum to masha Allah akwai batutuwa da muka basu kwantai a makon jiya batu na farko dai kan kamar to mun tsorata za mu ce ko kuma yaya dai <laughs> mun dai jingine magana ko eh. mun jingine saboda waɗansu dalilai daga hukumomi waɗanda kuma mun lura cewa akwai wanda baya nan za mu ji daga bakinsa alabashin an zo sai mu dora don haka mun ji buƙatar su ko roƙonsu mun kuma ajiye wannan magana haka ne ko haka ne yau to mm. akwai kuma batu da muka ce za mu tattauna akan sa na san kamar mun gama da magana Walter Onogen mun gama da magana ban sani ba ko akwai wani dan ƙarin haske ko jan hankali ko shawara shawara da za ku ba al'umma alabashi sai mu shiga a shawara bata dai wuce mutane su saurari abin da kuma kotu da kuma njc za ta yi ba tunda maganar yanzu tana waje biyu mm. kotu ma da aka je last ina zaton ranar litinin ne an nemi ta tsahirta ta ji abin da ita njc za ta yi tukuna eh. shine kuma dagawar da aka shine na ji an ce an yi musayar yawo an yi musayar yawo mm. da shi <laughs> alƙali da lauya da lauya eh, sai amma sun sulhunta tsakanin su lauyan gwamnati ne ma mai shiga tsakani eh. yakan eh, daidaita eh, kuma su to alhamdulillah dama ai an ce sau ɗaya dai tsakanin kwai da dutse ma ana gwada ba eh. <laughs> amma ko wanda zai jikinsa zai ga masa sai dai akwai tambaya ɗaya da nake so barista ba sai ba ko Ibrahim ce ko za waye zai amsa min akan dai Walter Onogen din nan mm. ni ne nake da tambaya amma watakila a karar da masu sauraro mm. shin shi yanzu an riga an bawa wani ruko an naɗa wani shi kuma dakatar da shi aka ce an yi ba tsige shi ba ba cire shi ba mm. alal misali tun da shari'a mace ce da ciki ba a sanin abin da za ta haifa kuma ba a sikanin a bangaren a shari'a ko ana sikanin <laughs> ana <laughs> ana yin hasashe so shi kenan a matsayin ku na masana mm. da kuma watakila hasashe mm. idan ta yiwu a ce ai an gano bai laifin ba duk da kama kuna cewa ai laifin dai kama an amma hanyar da aka bice a ai wannan tunda yana gaban kotu ba za a ce an yi eh, ko wai abin da nake tunani idan ta kasance a shari'ar ya dawo mukaminsa mm. zai iya yiwa kuma idawo din shi kuma wannan da yake acting isaukai kuma gidansa na jiya eh dama ai ai rukon kwariya yake actin ne eh. kuma dama sadarar da aka yi amfani da ita duk da ba wannan sadarar aka bi ba court mm. order ce aka bi ta dakatar da shi din eh. sadarar da aka yi amfani da ita ai ta bawa shi shugaban kasa damar ya nada actin idan wanda yake office din ko ya gaza aiwatar da aikinsa ko wani dalili ya sa baya occupying wato baya cikin wannan office din mm. to an ce ya nada actin shi yasa nada actin kamar yadda muka faɗa wancan satin baya buƙatar NJC recommendation wato baya buƙatar shawara daga ita hukumar NJC mm. shugaban kasa a ƙasa gwamna a jiha suna da dama kai tsaye su naɗa acting zuwa tsawon wani lokaci to mm. iyaka dai bisa abin da ya faru a baya a tarihi mm. za mu iya cewa dawowar tana iya zama dai ba mu san yadda abin zai yi ya dawo ba mm. mun ga abin da ya faru akan irin su salami da sauransu masu irin kujeru yawanci masu shara irin wannan da wahala ka ga mutum ya shiga irin wannan yanayin ya kuma dawowa za ka ga yawanci suna resignation ko kuma murabus da haka ko wadancan ma da aka fafare su eh, suka fafare su farkon shugaban kasa ai ka ga yawa daga cikin su yawa kaga kamar su su ademola eh. ya dawo kotun amma dai abin bai yi wadda ya kamata ba dole sai hakura eh amma kan maka ga kes din ademola INJC ta yi indicting din sa wato eh, ta same shi da laifi eh amma da eh. yawan su ai duk sun dawo in ka duba shi unguta da yake supreme court da okoro da suke supreme court ai duk sun dawo sun ci gaba da oh. zama gashi ingajiwa da ake ta reference da shari'arsa mm. wanda ita kotu har mm, kotu a ta ce CCT ba kotu ma ba za ta iya sauraron sa ba har sai mm. NJC mm. ta gama kaga duk sun dawo bakin aikin su mm. eh, in banda ita waccan da take tsayan shari'a har yanzu to Allah ya kyauta duk dai ni ban sani bane in na ga malamai sai in ta jin tambayoyi amma wannan tambayar zan aje ta sai in na samu lokaci gaba wata kila ko amsa mana ita akwai wannan batu na cinkushewar kotuna zaka ga shari'a guda daya sai a shekarar biyar ana yin ta wata kila kaga ta faro tun daga karo majistri a ce an ɗaukaka kara wani abin ma sai kaga ku lauyoyi ku kuke hana ruwa gudu ku yi min aikin gafara zaka ga lauya ita kawo tanawu'i ita kawo bidi'o'i a cikin shari'a yana cewa ai ba ai kaza ba ba ai kaza ba kuma da ya ce ba ai kaza ba ban sani ba in ma ne sabo dai Allah na tuba ko hada baki kuke da alƙalai da abin da kuka faɗa sai alƙalai su yadda yawanci da abin da lauya ya ga alƙali ko dan shi ma alƙalin yawanci tsohon lauya ne watakila ya san dawan garin na ga ba da sta geza yana gyada kai in ne fi ne ni ni ne sai ka ce Allah ka tuba <laughs> yawa <laughs> matan na tuba eh <laughs> ba ta rasa miji eh. eh to wannan matsala ta cin kushewar kotuna ku da kanku na san tana damu hmm. menene ike kawo ta ai wato matsalolin suna nan jingim da yawa eh. wasu daga cikin matsalolin ina ji ana tattauna su a shirin ku na gidan radio freedom da ake eh. da eh. ranar litinin na manta sunan shirin na cin kucewa yanci da rayuwa yawa hmm. kuma wannan dama ce aka bawa duk bangarorin da ina jin duk kowane hmm. bangarori sukan shigo cikin shirin suna faɗar nasu bangaren a dalilai din suna da yawa amma na farko bari in gyara dama ba amma bari in gyara wannan magana da kace duk abin da muka faɗa mm, ah, alƙaliya da ah, gaskiya an kaga wahalar da muke sha a gaban hannun alkalai <laughs> eh, eh. wato fafatawa da ake yi kafin ka samu abin da kake so ba karama mm-hmm. ba ci mm-hmm. yes saboda alƙalan gaskiya akwai tsayayyu din kuma suna iya bakin kokarin su mm-hmm. wanda kai lauya akan kan kama in dai kana da dan kunya ko dan wani abu zaka rika jin kunya yau ka roki wani abu gobe ka sake roka wani kuma dama ka roka jiya ka ga da yadda ka samu mm. zai ya in ba dalili ya zama lallai ba ka dawo ka sake roƙo roƙon nan watakila ana magana ne ko na neman uzuri a ɗaga shari'a saboda wani dalili ko fasinal ne ko kuma ma na wani ka'ida ne na shari'a da ba a cika ba mm. dalilai ɗin suna da yawa amma har kullum ni ina faɗa cewa ba za ka ɗora wa mutum ɗaya ko ɓangare ɗaya ka ce shine responsible for wannan ba mm. amma in ka duba za ka ga gaskiya system ɗin namu ya yi contributing mm. tsarin da muke operating ya yi taimaka wurin yin wannan cin cunkoso mm. na farko a inda aka ci gaba za ka ga kutunan nan ana wawware musu huruminsu eh. akwai kotunan da shari'ar laifi kawai take yi hmm. akwai kotunan da shari'ar haƙƙi kawai take yi akwai kotunan da a kasashen da aka ce oh, kamar ke magana eh akwai kotunan da na ga sai in ga je kotu ma sai in ga an ce ai shari'ar laifi a ƙarshe za ta zo eh. kaga kenan ana ta haƙƙi eh da marriage division ma shari'ar ma rikirkicin aure da waye bangaren su daban saboda haka dama wannan na farko akwai kwarewa na alƙalin dama sun kware a wannan harkar da shi suke ta yi saboda haka zaka ga lauyoyin ma da suke zuwa wannan kotu sun dau wannan bangaren expertise wato kwarewa sun kware mm. a wannan area muku wannan gaskiya gaba daya ake dafa duka ake eh. Eh, kowa ya masta ne na komai eh, kai gari mana kai simple case ne mm. kusan ta ce barkatai din gaskiya mm. duk da license din mu ne ya bamu dama yin haka din amma system ɗin da muke operating tunda kotunan ma haka suke in ka je gaban high court ita ce dai za ta yi maka shari'ar criminal case na laifi da yake under penal code wayannan laifuffuka da muka muka sani na wani ya daki wani wani ya hmm. maru wani wani ya sace kayan wani wani ya kashe wani wani ya fyaɗe wata duk wayannan laifuffuka suna nan a karkashin penal code to akwai kuma specialized offenses laifuffuka wato na kwarewa da suke kamar irin uh, financial offenses hmm. ko financial crimes hmm. waɗannan laifuffuka ne kuɗi da za ka ga wato akwai kwarewa a ciki irin mutane da suke hawa yanar gizo din nan su karɓi kuɗaɗen mutane ko harka ta banki ko waye to duk alƙalai din da lauyoyi din babu wanda suke da kwarewa gara ma su watakila lauyoyin EFCC an musu musu training akan wannan bangaren mm. to amma gaban alkali ɗaya za ku zo ba da dama da dama sai ka kake sake san nasa a ce an kora ko a ce ba su ce ba kora. Eh, akwai abubuwa da yawa eh. so kila inda za a ware wannan bangare ya zamto mm. kotunan nan an musu divisions daban-daban civil division criminal division mm. ma criminal din za a sake raba shi zuwa wani bangare shi ma yawa duk zai taimaka a haka na biyu gaskiya aikin shari'a yana buƙatar fatsayayyen alkali dan mu nan da muke aikin nan na lauyanci ka san gaban gaban alkalin da zaka je ma zaka zo da maganar wasa ba duk lauyancinka ka san kuma gaban wanda in ka je kila zaka iya samun yadda kake so to idan alkali din ya tsaya tsayin daka wani ma sai ka ga lauyan yakan shiga i wani abin eh to wata a rasa irin waɗannan ma ko to eh, ban san wannan ba eh ina jin ban san wannan ba <laughs> a amma ni abin da nake faɗa a eh. gaban kotu a tsaya da za a tsaya eh. <laughs> abin da za a tsaya a kotu wato lauyoyi din gaskiya muna da namu laifin laifin mm. abin uzurin da bai kai uzuri ba za ka zo ka ce a ɗaga maka shari'a mm. kuma saboda aikin da yake gaban waɗannan alƙalai za ka ga misali a high court za ka je a ɗaga shari'a yau din nan muna muna february za a ɗaga ma shari'a zuwa march karshen mm. ta ko zuwa april wata biyu wannan fa a high court ma kenan in ka je court of appeal yanzu in hmm. sauraron appeal za ka yi last week na je eh. this week ma na je hmm. amma in dai sauraron appeal ne ba wani motion ko wani dan karamin roko ba hmm. september ake baka rana so daga yanzu february duk datin da za a daga february a court of appeal so kuma supreme court yanzu suna bada ma ka gane suna bada 2021 to to to in ka duba wayannan abin da za nake gani na shawara bayan su kananan kotunan misali high court wato court of first instance eh. tun san da suke sauraro an rarraba musu irin abin da za su sauraro watakila mm. an horar da alƙalan da su ma'aikatan akan wannan bangare na biyu su wayannan kotun da suke duba wayannan wato kotun appeal su ma ya kamata a ce an rage irin cases din da suke zuwa gaban su gaskiya mm. ah, misali akwai kes din da bai kamata a ce ya je ya taso tun daga magistrate watakila misali ma dau shari'a court in ka je shari'a court in kai hukunci in baka gamsu ba za ka je upper shari'a court mm. in baka gamsu ba za ka je shari'a court of appeal in baka gamsu ba za ka je court of appeal in mm. baka gamsu ba sannan ka je supreme court mm. to wayannan cases din sun zo wato an yi testing din su an mutum daya biyu uku hudu wurin bakwai set sun duba su tunda in ka je court of appeal in ka je mai shari'a court mutum daya ne in ka zo upper shari'a court mutum uku ne mm. in ka zo shari'a court of appeal mutum uku ne in ka zo court of appeal mutum uku ne to ya kamata a ce an tsaya nan duk kuskuren da yake ciki duk wani kuskure da aka yi a nan an gyara eh. shi yawa to amma sai ka ga da wadda shari'a da ta taso daga high court mataki biyu ne kawai samanta mm. da kuma wadda ta taso tun daga waccan karamar kotu ita kuma za ga mataki har biyar ne zai duba ta mm. to duk sun zo sun cushe ita wannan kotun sannan kuma ga cases yanzu da ake cewa yanzu kamar yanzu an shiga election petition mm. duk alkalin da aka nada maka shi eh, kotun zabe cases ɗinsa fa jira za su har sai ya je ya dawo daga kotun zabe ka gane saboda haka in da hali ma kamata a ce irin dan su ma a ce a wani musamman to su ma ko da papil din in ka je fa su wayannan cases din zabe accelerate accelerated hearing ake ba su mm. wato mm. sauraron gaggawa ake ba su mm. yawa to duk wayannan shari'a da muke magana yanzu an daga kaza an ɗaga kaza to duk za su dakata ne fa wayannan na zabe kuma da za su taho cinkus su ma da rigingimun su na jam'iyyu da suka taho su kuma za a fara bawa priority wato su za a rika bawa fifiko wurin sauraron su har sai an gama za gana shekara ɗaya shi ma biyu sannan za ka ji an ce an clearing ko an gama maganar zabe sannan kuma sai a sake dawowa kuma regular ko cases na yau da gobe so matsalolin da yawa magana ta gaskiya an ka ɗau bangaren criminal kuma magana bangaren 'yan bincike bangaren advice daga wurin 'yan ofishin attorney general mm. da sauransu eh. amma barista ibrahim ce din mm. kai a ganin ka bayan shi kansa tsarin su waye suke kawo kaman suke zama matukatuwan tulu wajen hana shari'ar gudanawa mm, to kamar yadda barista gezawa ya fara faɗa iya danganta wani lokacin zaka ga an samu daga rashin jajircewar mai shari'a kan kansa idan ya zamanto mai sakwa-sakwa ne to zaka ga an samu damar da za a zo a yi ta jan lokaci da bata lokaci wani lokacin zaka ga wasu lauyoyin a shirye ma suke a zo a yi shari'ar amma kuma saboda kotun da suke gabanta zaka ga an ta ba a yi ba ka riƙa jin tausayin ma accuse mm. bayan nan kuma wani abun shi kuma daga lauyoyin aa ga wani lauyan sai ya tara kes uku hudu biyar a rana daya duk inda zai je gaggawa yake yau ya za a ya daga ya tafi wata kotun mm. to sai ka ga abin da bai kai ya kawo ba sai ya ce a daga masa wannan kes din ya tafi sa bayan nan kuma akwai anaza issue wajen production na shi wanda ake tuhuma eh. wani lokacin alkali ya shirya lauya ya shirya Najeriya sai kuma a ce ba a kawo eh prison ba su kawo ba ba a kawo su ma hada su a ciki kenan dudu eh, factors ne da suke da suke mhm. taimaka wajen wannan sannan kamar yadda ya dan fara tabo maganar harkar issue na caji advice daga office din attorney general mhm. kusan idan ka dauko abin zaka ga fi sabilillahi a yadda Kano take inda za a ninka mana yawan lauyoyin gwamnati na yanzu mhm. ba za su iya fidin din Kano da abin da ake so ba wajen sun yi kadan kenan sun yi kadan saboda yanzu majority abin da yake faruwa a Karo a garin nan in in ba kes ne wanda yake da public interest ba ma'ana ya ja hankalin al'umma hmm. in ordinary case ne mutum ya yi shi ko wani robbery ko wani fyaɗe da ba a yi kwarorotansa ba manyan dai laifuffukan nan to za ka ga an ɗauki mutum an kai shi magistrate court yana ta zuwa wani sai shekara uku hudu biyu ba tare da an yi filing din caji ba hmm, dama wani nake so in tambaya hmm. wani lokacin sai ga mutum haya shekara tara ma sai kuma ka ji an ce jiran shari'a yake eh to wannan yana daga abin da yake kawo shi ma tunkushewar ƙananan kotuna kamar su magistrate court za ka je magistrate court ka ga suna da kes kamar guda 20 ko 25 in ka ɗauko guda goma ko sha biyu duk irin wayannan capital offenses din eh, su sun zama manyan laifuka ba za su iya daure ba eh, ya zama mm-hmm. za ka ga cases din sun zama musu alaka kai su ba za su saki mutum ba ana sakan mutum an ce a yi fyaɗe ko ya yi fashi za a to nan gurin ku a shiga rediyo me bi mm. mutum ya yi ta aikin sa mm, da gaske fyaɗe kuma idan kuma suka bar mutum zai ta zama me mm. bi bai ma yi fyaɗen ba. Mm. Zargi ne. Zargi ne. Amma an zo an wahalar da shi. Ba za ta iya shari'a ta gano zargi ba ne shi ta ce ba za ta yi hukunci ba. Kwata kwata ba ta da wani. ce ka da hurumi to ka da dama ka bincika. Amma ba risa ke zama me yasa an san shi kotu ba ta da hurumi kuma sai a yi mutum. Yawwa to abin da yake faruwa na farko dai babban laifi eh. sai da DPP advice wato sai da shawarar shi babban lauyan gwamnati. Eh. Yawwa. Director Public Public Prosecution eh. DPP shi kuma a ƙarƙashin ofishin Attorney General yake. Yawwa. In ɗan sanda ya karɓi ka ya ajiye ka yace zai ajiye ka ba zai cajin ɗinka to court ba sai ya karɓo DPP advice wannan dalilai da muka faɗa na jinkiri suna nan hmm. shi kuma dokar ƙasa ta ce kar ya ajiye ka sama da awa 48 da eh, mako 24 maximum 48 hmm. eh. inda akwai kotu within 40 kilometers radius hmm. dole ya kai ka kotu to saboda haka maimakon a maimakon ya guje wa wannan karya dokar wanda tsarin mulki ne constitution ne ya bada wannan dama eh. sai ya garza ya kawai ya kai ka holding charge kawai ya kai ka gaban magistrate court ya maka abin da ake cewa first information special report FIR a karanta ma tuhuma shi kuma magistrate domin ya bada daman remand eh. tunda shi dan sanda ba zai iya dauko ka daga sa ya kai ka prison direct ba sai da court order dole sai da mm. alkali eh. saboda haka shi kuma alkali an kawo masa kawai saboda dalilin ya remandin ɗinka ne mm. okay to amma me yasa ita FIR din yan sanda me yasa ba sa iya kaiwa babban kotu high court misali tunda ita take da hurumi ba a shari'ar babban laifi da FIR sai da caji mm. shi kuma caji sai an hada case ba su da gaba eh, ah. su abin da yan sanda ba su da hurumin su a suna iya yin caji to me yasa ba za su yi caji ba alabashi sai su mika mutum high court akwai bambancin kwarewa shi caji hmm. shi kadai yana iya jawowa a kori karar hmm. to idan ka barwa wanda ba lauya ba shine zai zo ya yi caji ya karar dan sa suna da shi amma ba man power ba su iya ba ba ba su iya ba ne oh, ba su da yawan da za su iya aiwatar da wannan suna caji yanzu in ka hmm. duba case din na yana nan a kotun nan zaton a Abuja ne amma Maryam Sanda da ake tuhuma oh, da yawa aka ga police ne suke caji. su kai tsaye su suka kai ta gaban high mm. eh, court amma me yasa mm. me zai hana yi ta kiraye kiraye tunda wani lokacin zan ga a yanzu yan sanda da suke shiga akwai lauyoyi da yawa za ga sun shiga aikin dan sanda sun fito me zai hana tunda ku kuka san abin ku kuke ganin irin waɗannan masifu ku rika kiraye kiraye cewa irin waɗannan yan sandan a rika kai su sashin shari'a na yan sanda su rika yin cajin kai tsaye ana kaiwa kotu maimakon wannan matsalar da ake take faruwa Eh, watakila ko ragewa ne a inda wato matsalolin da yawa su kansu 'yan sanda din watakila ba ma bangaren eh, lauyoyin nasu ba bangaren operations watakila da suke bincike din da sauransu mm. su ma na ganin kama abubuwan ya musu yawa kamata ya a ce sanda za ma su kai ka case diary ɗinka ya zama rabi mm. mm. kafin wannan kwana biyun kafin wannan kwana biyun in an yi bincike tunda suna zuwa suna iya in suna so su ajiye ka ko ba ma capital offense bane ai suna zuwa magister record a ba su remand order su ajiye mutum ta bincike sati daya sati biyu za su je su samu wannan wannan odar amma kuma ba za su hada case diary su ba ran da misali za a je a kai ka kotun ma FIR ranar an yi tunda sana cewa a yi duplicating case diary an yi hmm. duplicating case diary ya tafi ah, ah, DPP ko kuma a ce ah, sanda za a kawo wa magistrate an kawo maka an kawo magistrate ma da da case diary eh. already to amma sai kaga an kawo mutum an ajiye shi sannan bayan wasu satuttuka ko watanni sannan za a hada ma case diary din kuma mafi akasari gaskiya in baka da wani da yake tsaye yake bibiya ko yan hmm. uwanka ba su ɗau lauya ba ko kuma ku na ku ba ku bibiyan abin to gaskiya abin shine mutum zai wannan shekara shine mutum zai wannan shekara amma idan yawa in dai mutum ba shi da gata amma eh, inda lawyer mm. misali ana zuwa gaban wannan kotun ya san bata da hurumi zai nemi beli kotu za ta ce ba zan baka ba ban da hurumi hmm. take zai nemi abin da ake cewa record na wannan kotun da FIR din sai ya je high court yana zuwa high court zai ce a bani belin wane ya wuce awa 48 yanzu a tsare kuma ba a gabatar da shi domin dokar cewa ta ma wata biyu hmm. kafin a yi masa caji in ba a yi masa caji ba a sake shi hmm. to da ya je high court to barazanar cewa high court tana da hurumi za ta kuma iya sa eh. ita take sawa idan kes din da gaske akwai shaida a kansa zaka ga an yi gaggawa tattauna eh. yawa kuma sannan ga shi lauya ba a dauka sa kyauta a ah, eh, sai amma yanzu akwai a lauyoyi da yawa suna yin abubuwan nan info a na san dukkanin kyauta amma nufi na dai eh. ai tunda kuma ba ba kyauta ko ake ba alal misali bari baka ni ina da ina da ina da case mm. study akan wannan yanzu currently akwai case din da na na wani mutumi dan sandan ma baya nan an yi transfer Lagos na biya transport ya taho daga Lagos ya zo ya dauko case diary aka kawo wa mai shari'a ah. shi magistrate din ita ta bada order lallai a kawo saboda ta gaji da zama da mutumin da aka kawo sai ta ce ai leta ai kwabarin leta ta bada oda a hada da wannan case diary din mm. akwai wa ministry of justice idan da akwai case sai su tuhuma mm. in babu kuma za ta daumata eh. mm. kuma kamar yadda ɗazu yake maganar cewa wannan bail application da za a yi filing a gaban high court shi zai sa a zo a yi caji a gaban to bail application din da za a yi a gaban high court shi ne ma zai aika sako kai tsaye zuwa ministry of justice cewa akwai case kaza na wani su kuma daga nan nan tunda abu ya zo musu in ba su kokari sun shirya ba mm. sun yi counter affidavit sun yi counter din wannan abin da ka faɗa a neman belinka mm. za a iya sakasa tunda mm. kotun tana da wurmi sai ka ga an yi sauri an ba da umarni cewa lauyan gwamnati kai lauyawa ne an yi din ɗinka wannan kes to shi ma daga nan an haɗa shi da aiki saboda shi zai tafi wannan neman kes diary din a gurin 'yan sanda su ma kansu lauyoyin gwamnatin da ake da su suna matukar shan wahala kafin su securing din kes diary din har su zo su bibiye shi sannan su cajin kaga abin da za mu ɗan jingine wannan magana mm. a nan mu dawo wannan batu kuma na Kano na acting chief judge wato shugaban alƙalai na ruko shekara da shekaru a haka muke ciki tun lokacin da aka bawa justice patricia mahmud har aka zo aka gangaro kan wannan wanda muke da shi yanzu shin kuna ganin ba wata illa a ce shi shugaban alkalai ba ina nufin na je kana yi ka bane amma dai a ce ba tabbatacce bane a dan illa akwai ai ai duk sanda aka ce abu baka da cikakken iko wato kana zaman ila wakala mm. uh, to za ka ga karsashin kama na kai aikin wato baya da yawa gaskiya eh. baka da karsashin saboda kana tunanin ma in wani tsari ne da kai wato ko wani policy ko wani reform mm. kake so ka yawa tunda duk abin da zaka zo zaka ga wata kila akwai short term akwai long term mm. zaka ce to nan da shekara daya ga yadda nake so in ga Kano judiciary akai to in baka da cikakken iko ka san wata kila ba kai ne ba gobe so ba zaka iya kawo wannan abun kullun a zuwan bari na aikin yau kawai in saurari kuma gobe so wannan matuƙa illa ne ba karama ba to a doka me ya kamata ya zama barista mm, a doka ban ce dole ba ya mm. kamata a ce an naɗa substantive tip judge mm. problem din da muka samu shi tsarin mulki bai iyakance wani lokaci ya ce lallai lallai daga rana kaza an aka rasa an aka zama acting dole a yi tip judge ba to tsarin mulki bai iyakance wannan ba shine zaka ga ana ta renewal na acting ana ta renewal to kaga wannan ita ma wata matsala ce da ya kamata a samu gyara daga kundin tsarin mulkin Najeriya kan cewa idan Chief judge ya yi ritaya ko kuma ofisinsa ya zama vacant to ya kamata a ce within so so period an nada substantive mm. chief judge amma kuma babu wannan abu babu wannan tanadin babu wannan dan haka ake zaune kawai haka babu wannan tanadin mm. to barista Sagir gezawa wannan ga halin da aka tsinci kai a ciki dole sai an tabbatar da um, cif joji sannan ya zama za a cire masa lambar actin daga mm. cikin sunansa mm. Mm. sannan ne kuma ya zama cikakke mai cikakken iko waye yake da alhakin tabbatar da shi to wato kamar yadda muka fara magana a lokacin da ake magana cire wancan alkalin alkalai na kasa wato justice onoge eh. tana ku eh, ba mutum ɗaya ne yake yi ba ah, na farko idan muka ɗau misalin chief george na jiha na farko akwai jsc wato judicial service commission ta state ɗin ta jiha eh. ita ce za ta fara zama ita ce za ta fara tantance waɗanda take ganin za su za a naɗa ka gane saboda haka za ta tura wa ita kuma njc wadda ita kuma ta ƙasa ce na national judicial council eh. su kuma njc wannan sunaye ɗin za su duba su bincika su tantance duk abin da ya kamata su yi a kansu mm. sai su turo wa gwamna shi kuma recommendation eh. cewa muna recommending ka naɗa wane wane ko mutum ɗaya ko biyu ko uku haraki haka eh, ya zaba a cikinsu ya naɗa a matsayin a chief judge. Mm. to wannan shine turakun so kowa sai yayi nasa bangaren mm-hmm. sannan zaka ce an nada to yanzu misali ai an riga an nada amma na ruku waye yake da ikon ice na tabbatar da kai kai ne tabbatacce wancan turakun da aka yanzu eh, wancan NJC ne za su fara turowa tukunna eh. daga wanda njc ta tura musu mm. shi gwamna fa da NJC ta turo masa to zai bi wayannan sunayen da ta tura masa zai zai zaɓa to yanzu ya riga ya zaɓi wanda yake akai mai sunanka a ba ni da ba ni da labarin ah. NJC sun tura masa o NJC jesi nan karo ita za ta tura masa a ta kasa ta kasa ita za ta eh, turo eh, gwamna eh bisa sanin da nai in akwai laifi dai laifin NJC ne kenan eh, za mu ce har da JSC <laughs> ka gane yanzu abinda na sani ah, shi zama da aka so a yi na NJC wancan sati wanda aka samu matsala shi hmm. kuma Chief Justice yana da matsala oh, aka ce ya dage wannan zama na NJC a wannan zama an so a zauna a tattauna har da ah, matsalar appointment na Chief Joji na Kano a ciki sai kuma aka sake ɗage wannan zama na illa masha wanda yanzu haka mun sake shiga eh, to yanzu a ƙarshe me halin da muke ciki a Kano dangane da cibjoji to abin da eh, na sani ne halin da muke ciki eh, sunayen wanda ake sa rai a appointing a cikin JSC wato ta jiha kenan ta riga ta tura wa NJC mm. yanzu NJC ake jira ta turo wa gwamna shi kuma shi kuma sai appointing in yi appointing shi kuma zai tura wa majalisa ita kuma sai ta yi confirming mm. eh sai majalisa ta yi confirming shi ba shi yasa nace tara ku ne duk eh, da ake rade radin gwamna ne bai ba ba laifin gwamna bane a ah, ba laifin gwamna bane gaskiya sai dai misali idan NJC sun aiko gwamna bai ba yawa daga nan ne za dora gwamna ne amma yanzu babu laifin sa ba ba tunda ba matakin bai kawo kansa ba bai kawo ba kaga ba za ka ce gwamna ba ba za ka ce majalisa ba tunda mataki du bai kawo kansa to Ibrahim ce kamar waɗannan irin matsaloli za a iya fuskanta idan aka ce shi Chief Joji acting ne to kamar yadda barista Gezawa ya fara fada. zai iya yiwuwa akwai plan da kuma wasu abubuwa da yake so ya aiwata. Eh wannan na ga wasu abin da suke zargi shine kamar tunda gwamna yana ɗaya daga cikin waɗanda za su tabbatar da shi. Dan haka tunda ba a tabbatar da shi ba kaga yana makale shi kuma gwamna zai iya amfani da shi yadda ya so. Wataƙila idan akwai wata shari'a da ake da gwamnati ko da gwamna to gwamna sai yadda ya yi tunda wataƙila shi ma chief joji yana da buƙata kenan kaga a hannun gwamna. Wataƙila wannan zai iya zama abin da zai iya faruwa ko kuma a shari'ance haka ba ta iya faruwa ba. a shari'ance za mu ce ba zai iya faruwa ba oh, haka amma a ɗabi'a ta ɗan adam kuma wannan kuma kaga sai yadda mutum ya gyara zuciyarsa eh, ma'ana hakan a mai yiwuwa ne ke da sa <laughs> gina <laughs> a ce da ya bada ansa <laughs> eh, eh, ya ce a shari'ance hakan ba zai yi ba ko ba mai yiwuwa ba ce amma a ɗabi'ance hmm. tunda mutum da aka saba masa laya aka shi hmm. qur'ani ya rantse tsakaninsa da Allah zai kaza zai kaza zai hmm. kaza saboda haka in yayi aka san haka kuma watakila sai dai in ko binciken kwakwaf ya bayyana da haka eh, in ba haka ba eh. ana kyautata zaton haka din ba mai yuwa ba ce illa iyaka ba mu sani ba sakamakon yanzu a kano muna da za a iya cewa bakansi na high court judges judges mm. wajen guda kusan bakwai ko sama da haka mm. ba a yi mana appointment ba mu sani ba ko rashin ba mu da chief judge ne ya jawo haka daga su can oh, ba ba mu slot ba mu sani ai akwai approval a eh, dan baya bayan nan 2018 kafin ta kare ban san ko yayi lapsin batun da yana faduwa ne a cikin shekara shekara mm. akwai approval na jin na appointment ko guda uku ne a shekarar bara eh. NJC ta ta ba da wannan approval din eh, ina ganin wannan bai da alaka da chief joji eh, eh. to Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma waɗanda suke su ne da alhakin hakan Allah ya ba su iko idan muka kalli da akwai batun banga siyasa da ya kamata mu tattauna to amma ko ta iya ta shari'a dangane da kujerar majalisar wakilai ta tarayya a karamar hukumar birni karkashin jam'iyyar apc idan kun lura akwai tirka-tirka ta shari'a wanda farko aka bawa wa takara shine honorable sha'aban ibrahim sharaɗa amma daga bisani sai kotu ta yi shari'a domin shi honorable muntari shari'a ya garzaya kotu ya ce bai yarda da wancan ba domin shi shi i tsaya zaɓe kuma aka zaɓa aka tabbatar a matsayin ɗan takara daga bisani kuma aka je aka yi sulhu a gaban mai girma gwamnan jihar kano kuma ya tabbatar cewa sha'aban shine ɗan takara kotu ta duba ta yi shari'a sai ta ce muntari ishak shine dan takara to zuwa yanzu akwai wata doka ban sani ba ko doka ce ku za ku sani ko za ku kame sauraro cewa duk mutumin da yake takara kafin wani lokaci yana da wani mukami na gwamnati zai ajiye itin karuwar takara da tarihi shek da sha'aban ba a guji wani ya sauka daga kan mukamin nasa ba shin wannan ba zai iya zama musu matsala ba idan ma an ce ɗaya daga cikin su ne ici zaben eh in dai sun karya wannan doka zai iya zama musu matsala hmm. ah, domin shi kuma wanda zai amfana da wannan watakila wanda zai tsaya wata jam'iyya daban a opposition wato shine idan an gama domin wannan ya zama zai zama post-election ne kasan mm. akwai pre-election mm. akwai eh. post-election shi pre-election har kullum rigima cikin gida eh, ita ce yanzu wannan da ake yi suke yi a mm. tsakaninsu eh. eh na waje ko da yana ganin sun karya wannan dokar bai da ta cewa a ciki amma da zarar an conducting zaɓe to ya zama post election kenan eh. to shine zaka je kuma tribunal ka ce ai wanda ma aka declare a matsayin wina bai ma cancanta ba ma tun farko domin ga electoral act ne maganan da kake yi electoral act ne ta ba da kwanaki cewa ana zaton kwana 30 ne kafin a yi zaɓe mm. za ka ajiye aikinka in banda kamar gwamna ko mataimakin gwamna ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa eh. duk sauran masu riko da matafin iko ko na aikin civil service sosai haka ko mm. kuma appointment na gwamnati mm. za ka ajiye domin ka fuskanci takaraka to in dai din duka ba su ajiye ba to wasu suna nan sun ɗaran tarko mm. eh, ko ma waye ya ci din kuma a nan in san gama rigimar tasu ta cikin gida an bashi su kuma za su na nan za su kokarin su kwace tan an yi zaɓe to amma dukkaninsu da honorable sha'aban ibrahim sharaɗa da honorable muntari shek dukkanin suna ci gaba da gangamin yakin neman zaɓe mu ma anan muna ta jiyo tallikansu da hmm. kakara duk kuma a cikin jam'iyya ɗaya hmm. sannan kuma kowa yana neman bigire ɗaya na <laughs> takara. ku a shari'an cewa kuke gani shine a halattacci tunda kotu ta yi hukunci eh. to shi kuma wancan yana abin yana ganin cewa to ai zaɓe akai akai tabbatar masa sannan kuma ya ɗaukaka ƙara hmm. a shari'ance a eh. halin da ake ciki na yanzu wanda kotu ta bawa shine dan takara wannan shine magana ta gaskiya saboda eh. normally mu lauyoyi idan zamu irin wannan shari'ar muna yin roko a kotu mu ce idan an soke ƙarar wane a ce kuma wane ne eh. saboda haka idan kotu ta tashi ta yi hukunci akan wannan prayers din da muka yi mm-hmm. za a bawa INEC da jam'iyya umarni kan cewa lallai sunan wana za a bayar to amma shi mun tare shek da kotun ta bayar ba a bada sunansa ba ma'ana mun ga sunaye sun fito daga INEC kuma babu sunansa to watakila wani abu ne na administration mm. wannan mm. wato na harkar gudanarwa amma dai shi judgment na kotu musamman abin da muke cewa declaratory judgment mm. wato judgment hukunci na furtawa hukunci kashi biyu ne akwai declaratory akwai executory shi declaratory ce kawai furtawa ne za ta ce na ayyana ka a matsayin dan takara eh. to shi wannan babu wani abu da yake dakatar da shi mm-hmm. in dai aka ce an yi shi to wannan haka yake har sai kotun da take saman wannan kotun kuma ta juya ta ce ba haka yake ba mm-hmm. saboda haka idon shari'a yanzu wanda kotu ta bawa a nan cewa shine dan takara to fa shine halattaccen dan takara illa dai cewa shi kuma wancan shi ma yana sa ran cewa tunda yayi appeal yana ganin akwai kurakurai wata kila na shari'a eh. idan kuma yayi nasara a appeal ɗinsa to sai kuma a sake juyawa sai a bashi a bashi mm, amma akwai wata magana eh. mm. duk wannan nasarar da zai afil sai dai ya zamanto daga yau zuwa kwana takwas ko bakwai din nan da za a yi zabe idan aka riga aka yi zabe in aka yi zabe ran asabar nasarar sarar litinin eh. to bai shiga fa general election ba kuma yanzu a dokance ba za a yi dikilarin ɗanɗan takara a matsayinsa na wanda ya ci zaɓe ba eh. sai ya yi participating a gaba ɗaya process na election tun daga primary election zuwa general election domin na taɓa gani a baya rotimi a meci eh. yawa eh. ya ci primary election ya ci primary election a jihar general election ba sai aka zo aka dikilarin da shi kuma ya zama gwamna to mm. wannan abin da aka yi na ameci shi ya jawo aka yi gyara electoral act oh, an yi gyara eh aka yi sa wani section yanzu da ya ce duk wani ɗan takara sai ya participating. participating gaba daya a process na election shi yasa aka ga duba da yadda ake pre-election kamar ya zamanto yanzu ba shi da armashi sosai duba da time frame mm. wayanda dai Allah ya taimake su suka iya kwatowa kafin a general election to mutum zaka ga ya ba amma dai mutum ya tsallaka to gaskiya akwai akwai case da ya faru a ina i think kura ne ko na ina ne na wanda wanda majalisa guda ɗaya yanzu da ake da shi a Kano na PDP kaga yan apc ne guda biyu suke ta shari'a suke ta shari'a har suka je supreme court sai supreme court ta ce a ah, mm, to ai gaba ɗaya ma kai ba kai cancanta ba ba kai ne dan takara ba wancan kuma bai shiga zaɓe ba saboda haka a koma kano a ɗauko wanda yake ya zo na biyu a bashi to kuma sai aka yaka mm. wannan tasirin wannan abu ne saboda haka wannan abu ne na jam'iyyu su za su mm. zauna su yi wa kansu fada eh, eh, amma karin bayani akan wannan eh. kasan shi akan wannan kes din ah, yanzu aka tafi whatever ya faru a za ka ga shi yasa magana da shi zango yake yi cewa dukkaninsu kowa yana ta campaign ɗinsa mm. ai yanzu duk abin da suke activities ne na kowa ya nuna cewa ya shiga zaɓe mm. yanzu ita takara ya danganta da kuma daga nan zuwa a buga ballot paper ko a fito da ballot paper <laughs> A aka sunan wa aka <laughs> saka to duk wanda sunansa ya hau <laughs> shine ke na dan takara shine dan takara to amma yanzu kake magana cewa wanda kotu ta bayar kuma shine a'a dama mana idan kotu ta bada sunan ai yanzu tunda kotu ta riga ta bada umarni eh. a idan shari'a shine dan takara eh. saboda haka idan an yi zaɓe ko da yanzu jam'iyyar apc ba ta janye sunan shi aban da yake da yake inec ba eh. idan aka yi zaɓe kuma waccan kotun ta sake tabbatar da muntari isha wannan hasashe ne ba wai muna magana wani abu eh. ne wannan hasashe ne to amma kaga a inec ba a turo apc an janye sunansa ba hmm. to wanda wanda kotu ta bawa shine dan takara duk wanda ku yanzu duk matakin da aka yanzu kotu high court ta bawa muntari idan kotun sama da inda sha'aban ya garzaya hmm. in ta ba sha'aban to hmm. sha'aban ne takara dan takara gida na je togaciya da ce ɗaya yi eh. shi ma sai nan da kwana kaza eh. ko eh saboda problem din idan aka yi zaɓe alal misali yanzu an ba da sunan muntari shak yanzu INEC ta sa shi shine a ballot paper aka yi declaring din zaɓe hmm. aka ce shine ya ci bayan ya ci sai aka zo aka ce ai ba ne ɗan takara ba sha'aban ne sha'aban ba zai samu kujerar nan ba Jam'iyyar su za ta rasa ta eh. ah, sai dai a canza a wannan abu ne wanda da su jam'iyyun suna da tsari yadda ya kamata su daidaita abin don kar su jawo asarar mm, kujera. To da fatan jam'iyyar APC za ta ji wannan fashin baki na masana malamai masana a wannan fanni ta kuma yi kokari ta jawo 'ya'yanta ta daidaita su domin a samu maslaha. Har yanzu dai muna kan batun siyasa amma wannan kaga mun yi siyasa shari'a wannan zamu kawai siyasa zahiriya. Mm. Wataƙila in ka kula za ka ga yawan sare-sare da kwace kayan mutane in an yi gangamin yakin neman zabe ya ƙara ƙaruwa. matsalar yawo da makamai tsirara ita ma ta karu ko shekaran jiya nan na ga yadda aka fito da makamai da yawa kwanaki can da wata jam'iyyar ma nata ana gamawa a wajejen zuro din nan sai kuma aka afkawa mutane haka duk wannan dai abin zaga duk sanda kowace jam'iyya ba jam'iyya ɗaya ba duk wata jam'iyya in ta yi sai kaga kuma daga baya wasu ko suna cikin jam'iyyar ne ko kuma barayi ne masu neman dama dama za ga sun farwa mutane sun afka musu wannan iya nuna cewa har yanzu matasa ba su shiga su ba wajen kaucewa bangar siyasa wajen su guji wasu su yi amfani da su su sun ɓoye yayansu sun ba su ofa ake cewa mm. ko kuma ku sun zo sun ba ku makamai mm, so yawa da kwaya shin meye wani kira za ku yi watakila ko shawara ga matasanmu to gaskiya kafin kira ga matasa ne ina gani zan kira ga shi kansu shugabannin gaskiya shugabannin kalamansu da ɗabi'unsu ba sa nuna ba sa nuna cewa ba sa nuna sana son cewa a yi abin nan cikin lumana hmm. kondok din su ɗabi'a su gaba ɗaya kuma muna magana ne ta duka ɓangarorin. duka ɓangarorin mm. eh domin uh, by the time eh, kai ma ka ce wai ramu ko kake yi ai ɓangare kaza sun yi musamman issue din cire fasta din nan mm. din na je maganganun Mai joli guda biyu dai manyan siyasun nan guda biyu eh yawa din na ji su anan kan da PDP mm. din na ji kalaman shugabannin su ah, Za ka ga duk wato kalamai ne da ba su dace su fito daga waɗanda kake ganin suna rike da madafin iko ko kuma suke neman a ba su dama su rike madafin iko ba domin waɗanda kake cewa su je su yi wannan abun fa ka ba su dama su je su yi kare jini bir jini ne mm. eh. ko a yi musu ko su yi mm. kai dai ta ƙarfi kawai a biya ma ka ko a sauke fasta ko a yi waye ko a wannan ba daidai ba ne sannan su kuma matasa din ya kamata ina ta jin shirye-shirye iri-iri na faɗakarwa gaskiya da kuma ƙungiyoyi da suke sassaka tallalluka iri-iri na gargaɗi da ake wa matasa ya kamata matasa su ma su yi wa kansu faɗa su san kamar yadda ka faɗa cewa su waɗannan da suke sa su waɗanda suke waɗannan kalaman suke tunzura su a su ina nasu 'ya'yan ko kamfen din ba za ka gani da ko ma kan stage ɗin ba inda za a tsatsare su ba za ka gan su ba mm. watakila ma suna can wasu ƙasashen waje suna karatu ko kuma suna jin daɗin abin da iyayen suka tara musu mm. amma ku kuma kuna nan an ɗan baka ɗan abin da abin da zai canza maka zai kusan ma kuma da hankali watakila sannan ka zo ka sa rayuwarka a cikin haɗari mm. ka kuma cuci ɗan uwanka wanda kake zuwa ka zalunta wanda za ka kwankwasa kofa ka kwace masa waya ko ya taho da shi ma duk wannan azabar da kasar nan ake ciki yana cikin ta shi ma struggle yake fama shi ma ta kansa yake fama Allah ka ya sanya aka ya samu abin da ya rike din amma kai kuma kawai ka zo ka kwace masa ta karfi saboda kana takamar kana maganar matsalar gaskiya ta shugabanci ce eh, hmm, kuma matasa ba ilimi ba gyara makarantu ba <laughs> malami sai ga dalibi ya gama karatun ya amma ya zama kamar yau makaranta shiga shintin kanin gari da haka in ya zo bai ci jam ba za ka ga eh. ba shi da wani tsari illa kawai ya koma ya ci gaba da rike makami ko kuma ya je duk wanda zai biya ba shi dubu ɗaya sashi a mota shi kenan mm-hmm. to Allah ya kiyaye Allah ya mm-hmm. kyauta Allah iyaka ni da girmamawa ga mutane da matasa mm. gaskiya yadda aka rika kuka shekaru biyu uku da suka wuce na cewa an shiga matsi an shiga takura an shiga ni abin yanzu sai ya bani mamaki mm. yadda mutane suke fitowa matasa a cika kamfen dandan siyasa ni da dan tani ne matasa su fushi su ga su zo su ga babu kowa amma yanzu suna abin da shugabannin da suke kai ko kuma masu son sawo suke gani abin da suke sun yi daidai tunda mutane suna zuwa suna elin din su idan idan wahala ake ba mutum mun to kaga an yadda da wahala eh, eh, a zo ai ta ni ina ganin yanayin da aka samu kai a ciki ya kamata a ce ya zama darasi mm. kowa ya zamanto a zuciyarka ka san me za ka yi na daidai me ba na daidai ba mm. amma matasa wani ya bar sana'a sa mara sana'a ya je ya karbi kwaya da makami ya zo ya tafi gurin taro a cika in ka ga cikar abin zai baka mamaki za ka yi tsammanin cewa a ai daɗi ake ji amma kuma sai mutane suna cewa ana shan wahala amma kuma duk inda 'yan siyasa su zo ana taruwa ana yi musu barka barka haka daga zarar sun gama mai tafiya abuja ya tafi mai <laughs> sai su ci gaba da abin da suke daman an ce kun yi daidai eh, allah allah ya kyauta akwai um, labarin mu da muka yi dauka na makon je shi ma yana ɗaya daga cikin kwantar labararka da muka ce za mu dora a wannan makon batun kadiriya ta dai ce za ta zo ba ta zo ba mm. na batun irin waɗannan kamfanoni da ake buɗewa mm. masu zuba hannun jari mm. na arzikin dare ɗaya to kamar ma iya cewa an yi sara kan gaba mm. wannan kwana hudu da suka gabata mm. bayan mun yi wannan rahoto ko kuma tattaunawa jami'an hukumar sec security and extent commission sun kai mamaya kamfanin danta ta success mm. wanda na ce muku shi yana nan akan hanyar goron dutse shi kuma din na stc arewa yana nan kusa da mu a sharaɗa to sun je dai ba su je arewa ba amma dai sun je dan tata ba mu san dalili ba ko su sdc suna mm. da halastaccen mm. tsari ne su dan tata dai an je an kai su maime an kama ma'aikatan su goma an kuma rufe kamfanin mm. an tafi da kayayyakin aikin su da na'urorin kwamfuta da pos irin abin na da ta kasa atm ya ba ka cire kudin ka eh kai sayya duka an kwashe wani yana nuni da cewar kaga waɗannan abubuwan fa suna nan amma kuma ba a kan ka'ida suke ba to tambaya ta anan shine shi shin me isa hukumomi irin waɗannan ba sa ɗaukan mataki da wuri sai an yi nisa tunda yanzu kaga ko ana suka zuba kuɗaɗen su da yawa yanzu kaga yaushe za a dawo batun kuma da musu da kuɗi kadari ma ina jin ai ta ce tana <laughs> ta zuba tana da tana da tana da jari a ciki to yanzu me makomar kuɗaɗen mutane to wato duk abin da yake dama ba halattacce ba fa sa dama akwai illegal contract da muke cewa mm. eh. wato in shi mu'amala dama ta farko ma doka ba ta da fuskar kallo a shari'a to fa is not enforceable wato ba za ka iya tabbatar da ita ba sai dai watakila hukumomi masu binciken laifi idan suka bincika suka zargi laifi suka tabbatar da laifi su kuma suna da damar su yi kama abin da ake cewa recovery hmm. wato duk abin da za su iya samu a dan bambaro abin da ya rage barbashi a zo a dan rarrabawa wanda recovery dai eh, wato abin da aka samu ko sai yawwa saboda hmm. shi wanda kake tunanin yayi laifi baka ban masa kuma proceeds na laifin wato amfanin da ya eh. ci na laifi so sai ka kwato wannan abubuwan to amma kun ce mutum da contract na laifi shi ma wanda izuba yayi laifin ke Ah ba lalle bane oh. eh ai ba laifi shi zai zama an yau dare shi yawa hmm. contract din ce wato mu'amala ne muna magana civil case ne hmm. mu'amala ce kai ba za ka iya zuwa kotu ka yi ƙara ka ce nayi kaza a dawo min da kuɗi na ba eh. sai dai watakila kamar yadda na ce su hukumomin da suke da alhakin hakan sun bincika sun ga ba ka'ida din sun yi recovery kuma abin da suka kwato sun samu wani abu za su zo su ba wa waɗanda uh, suka zazzaba hannu za a tsatsanka in kuma ya isa kowa an dawo da kuɗin sama fa <laughs> da ce a ƙarshe me zaka ce akan wannan batu to abin da zan ce daman tun a baya mun faɗa kan mm. cewa wannan ma'amala ce wadda mu a iya sanin mu ba bamu samu asalinta a shari'ance na addini ba mm. kuma sannan dokar ƙasa ma ba ta da asali mm. to kuma duk abin da ya rasa wayannan turaku guda biyu definitely mun san abu ne wanda komai tsayin da sai ya faɗo ƙasa zai rushe eh. mm. kuma sannan mutane in ka kalli ma'amalar da kuma yanayin da tattalin arzikin ƙasa yake ciki yanzu kai da kanka ba sai an gaya maka ba za ka ki shiga a ce ka ba da kaza a ninka ma kaza a nan take ba wani bata lokaci mai yawa kaga abu ne wanda yake mutum a hankalce irin wannan mu'amala bai kamata a ce an shiga cikin tare an yi asara ba mm, to Allah ya kyauta mutane dai da fatan Allah ya sa gani ya ji domin irin waɗannan gurare ba a samu hana mutum ya karba hanyar jari ba amma dai ka tabbatar da rijista ta ko ina da ko ina mm. tunda ko da CAC sun musu rijista idan waccan sec din ba ta musu rijista ba to su ma dai mm. haramtattu ne ko watakila CBN kuma zai wahala kaga sun je sun samu irin waɗannan rijistocin ah, eh. tunda kaga in sun yi kaga za su zama kamar banki ne yawwa to Allah ya magance mana a ƙarshe za mu karkare da labarin kasuwar kantin kwari su ma an yi gine-gine a cikin kasuwar kwari wannan ɗan gyare-gyare da aka yi to kuma sai aka ware gurin da za a yi police station da ɗakin hisba da gurin mota kwana-kwana amma sai aka samu waɗansu ƙusoshin gwamnati sai kuma suka je suka siyar da waɗannan gurare suka ba waɗansu aka yi dogayen gine-gine wasu aka yi gidan wanka waɗansu aka cushe har da hanyoyi ma aka yi wasu gine-gine da ba bisa ka'ida suke ba alhamdulillahi waɗannan bayan Allah 'yan kasuwar sun kai korafin su hukumar anti corruption kuma har ta duba ta je kotu kotu ta ba da oda an ma rushe gurin a shekaran jiya da daddare to shine nake ganin shin idan haka ta faru shi kamfani da aka ce an siyan masa ya zo ya yi gini maimako masa shi kuma to wannan shine ɗaurin boyan <laughs> to kasan ya danganta da hukumar da ta bayar da izini aka yi gini eh. na farko ban san wace hukuma ce take yin wannan allocation na wurin nan ba eh. land ne ake yi ministry of land misali ta maka allocation daga baya aka zo aka samu cewa wannan allocation din baya da tushe ko yana da matsala a kansa sannan kai kuma har kana da izinin gini ka gina abin da ka gina to misali idan kanu da ce ta baka izinin gini kanu dokar kanubda ta ba da daman cewa in suka ba da abin da suke cewa approval in error wato su suka ba da damar ai gini eh. to kuma daga baya aka zo bisa kuskure ne ko bisa san rai ne aka gano cewa bai kamata a ba da wannan approval din ba hmm. dokar ta ce su za su yi compensating ɗinka eh, su za su biya hmm. amma ka san fa compensation ana magana fa value of development ne hmm. saboda matsalolin da ake samu har kullun zaka ga watakila ni aka bawa ni kuma dama da abin da zan bayar a bani na allocation wanda za a baka receipt zaka ga kuɗi ne da ba su taka kara san karya ba eh. amma in ka fito da shi kasuwa kuma zaka sayar zaka ji kuɗi ne eh, ba ba eh, an sayar to sai ka ga wataƙila to amma kuma zaka ga irin wannan mutum baya rasa dan kunji kunji ya ga wani je wannan office ya ga wani dan bashi wani to kamar abin da na faɗa ɗazu ne ban ga wani ba sa <laughs> <laughs> <laughs> eh wato abin da muke kallo din na takarda allocation za a ce ma zaka biya kaza kuma duk shekara zaka rika biyan gwamnati kaza misali iya wannan zaka iya misali eh in ka biya wannan sai kuma ka ga mutum ya je ya sayarwa da wani wani kuɗi tsaba ba hmm. shi watakila abin ka biya dubu ɗari an baka allocation officially hmm. eh. sai kuma ka je ka sai da shi matakila miliyan goma shi kuma eh. ya saya miliyan goma ya zo kuma ya sake sa ta miliyan goma ya gini to idan aka zo aka samu wannan matsala aka ce to ai compensating ɗinka to ita kuma hukuma kawai wannan ginin za ta yi compensating ɗinka ba ruwanta da kai kuma open market value na wannan filin dama land na gwamnati ne ta kuma eh. ce ba na eh. ta bane ta karɓe kayanta saboda haka sai dai watakila in ya kai ka koma wurin wanda ya sayar maka dama akwai eh, repudiation na <laughs> contract za ka wato Ah, indemnity a ciki hmm. idan title din nan turns out to be defective muke cewa wato idan ya zamto ka mallaka mun abu sai kuma ka zo akwai dingushi a cikin mallakan nan eh. to zan dawo ni kuma warware mu'amalan nan ne in ce ka dawo mun da kuɗi na yawa ba ruwan ka da asara kai eh. in dai sai akai eh, sai dai watakila kuma asarar in wanda ba za a iya samu dama na ci abinci ne an ka gane ka sai da wuri an yi bukatu ba wata kadara ba wani to shari'a ce za a yi ta yi kawai illa ba kuma ba kai ba ba kai hmm. Eh. to barista ce kafin mu zo kunka ga su 'yan kasuwar kwarin mm. da su suka yi waɗanda wannan fafutuka har ta kai gabar da aka rushe wannan guri menene fara amma a takaice lokaci ya riga ya cin mana tunda watakila ai a iya cewa kun ci yakin eh to gaskiya ne ko kuma ka ce mun ci yakin ni mu da kai domin kai ne farkon wanda ka kwarzata abin nan ka yada shi sakamakon mun gama tura takardun mu ko ina da kowane korafi to dole ne mu godiya gare ka sannan mu godiya ga Alhaji Muhimmi Magajiri mun gado wanda shine wanda muka ba shi a rubuce al'umma da sa'annin mu da da suke magabatan mu da kowa yana kallon cewar mun dauko dalaba za mu yi abin da mu je za mu iya sa kan mu za mu yasa komai namu abin na da ba zai yi ne yau an waye gari cikin kankanin lokaci alhaji mu ya magajiri mun ga da ya ɗauko da kafarsa izo iga wayannan gurare cikin kwana bai wuce biyar ba ya gama bibiyar abin da zai bibiya an waye gari da daren ranar alhamis aka zo aka bushe duk guraren da muke magana illa waɗanda suke tsakankanin dogon gini sun da shi wannan gini da aka yi na toshe hanya a dogon ginin nan tsakankanin gini da gini ne mota ba za ta daka ba muke da sarin Allah da shi wannan da hannu za zo a bude amma duk inda ake sabon ginin nan wanda ya shafi gurin faya sabu zai sabu kan hanya dukkaninsa a daren ranar alhamis nan an rushe shi ki daya muke godiya ga alhaji gaji da gare ka kai ma nasiru zango da dukkanin wanda ya dafa mana hannu a wannan al'amari muna godiya gare shi sannan muke kuma kira ga 'yan kasuwa duk sanda bala'i ya tashi zuwa mana na wanda ake wani abu nannaɗe nannaɗe za ka ga ana samu shi ne daga ɗan kasuwa za a karɓi sa sai kuma a ce an ba da izini daga karamda kuma lokaci ɗaya a zo kuma a ce an rushe wannan al'amari ka ga mu muke samun matsala a kankin kan kanmu mu wasu mutane daga nesa wasu ma zaka za labarin ma ba sa cikin kasuwar suka zo suka yi mana wannan aika aika na tare hanyoyin ruwa da gini akan kwata a yanzu haka muna sanar da al'umma su sani su kiyaye da siyan guraren da suka tabbatar ba ba su ka'ida yake ba ba mu daina ba za mu ci gaba har tsawon rayuwar mu akwai tsofaffin badakala da ke kasuwar kwata kwari wallahi za mu ci gaba da bi musamman layin ta ambu layi ne da dar da ike kai tsaye kake kallo plaza daga shi mota take bi mutanen wannan layin za su ci gaba da bibiya da da dafa ire-iren kuma nasu don Allah dan Allah a ci gaba dafa da dukkan wanda ya sani da irin rasa a dafa wa al'umma da duk inda suke yawa barasa eh ai to ai shi ne saboda duk wanda yake da hannu akan kujerarsa ya dafa wannan al'amari zai masa silar shiga aljanna a cikin wannan tafiya tamu da al'umma ake damar mana hankali musamman mu 'yan kasuwa ake cutar da mu kuma ake yi wa gwamnatin jihar Kano zaman kasa ga matsalar ana tsoron gobara kuma an yi gurin gobara a cikin kasuwa amma wasu sun zo sun gine sun siyar kawai sun sa kuɗin a aljihunsa shin irin wannan me hadarinsa yana da hadarin gaske kuma abin da zai baka tsoro musamman 'yan shekarun baya kano an shayin gobara kasuwanni wajen guda nawa suka yi a tainuwa wannan gwamnatin daga karɓar ta zuwa yanzu an yi gobara da yawa unfortunately kuma maimakon mu ga ana kasuwannin sai hmm. ake tunkushe su yanzu idan ka duba kasuwar kofa wambai hmm. idan ka eh, taho ba ma ka taho a mota ka ba a ka taho a babur ko a kafa ma aiki ne kafin ka wuce in za mu je kotun koke ko wani guri sai ka ga ya zama wahala sai an yi sha tale tale to abin da nake so ne ƙari akan wannan baya ga cewa gwamnati ta sa an je an rusa an abin ya kamata a duba a ga su waye suke da alhakin yin wannan eh. ba da wannan approval din na gurin tunda gwamnatin tun asali ita ce ta ce plan dinta nan masallaci ne nan police station ce nan gidan yan kwana-kwana ne to waye ya zo ya ce nan ba nan ba kaga sai ya zamanto an samu authorities din guda biyu kenan mm. wani yana bada nasa umarni masu um, authorities na gaskiya suna ba da nasu umarni to rushewa kadai ba ita kadai ya kamata a kamo waɗanda suka idan akan wata kujera mutum yake shi ya ka a raba shi da ita mm. bayan nan ma za a iya kai shi kotu a tume shi tunda cin amana ne yawwa ya batun wannan batun cin amanar shin kana ga hakan a kale su da ma wannan abin da ya faru na sun sai da guri an rushe ko kuma dai a bi su a tabbatar kuma an hukunta su dan a kiyaye gaba a duk abin da ake so a kiyaye gaba a ciki to ba zai tsaya a iya haka ba domin ka bar shi a iya haka wataƙila shi wanda ya saya da wanda ya sa kuɗin sa duk da shi ma wakilin kasuwa ya faɗa shi ma da laifin sa ya dan yi ganganci wurin sa kuɗin nasa amma aka bar shi haka ya zama shi ne victim din kuma shi aka yi punishing amma idan ya zamto cewa su masu madafin ikon da in bincike ya nuna suna da eh, wani abu da suka yi na rashin gaskiya akai ai iyaye gaba shine a ladabtar da wanda yake responsible for wannan duk da a sani na san plan ana iya canza shi ana amendment na plan eh. eh, dukkan plan in aka yi shi su hukumar da ta yi dokar ce ta ba su daman cewa za su iya amendin ɗansa su canza shi yawwa za su iya za su iya dokar ta ba su dama gaskiya magana ta gaskiya amma har kullum ya kamata kamar magana da muka fara yi ne ɗazu magana ce ta amana tsakaninka da Allah da kuma watakila eh, nauyin da aka ɗora maka a kai duk abin da za ka yi ka duba wato public interest wato menene interest ɗin al'umma me zai amfani al'umma in ka yi shi ne don amfanin kan kanka ka canza domin ka san doka ta ba baka dama kai amending plan ka sai kai amending plan amma ba wai dai amfana al'umma bane a'a wata abu ne da kai kuma kanka zai amfana to wannan kaga baka yi amfani da damar da aka baka da amana da aka baka daidai ba in an samu wannan kuma ya kamata a ladabtar da kai masha Allah mm. to a ƙarshe sakan 30 amma za ka yi magana to alhamdulillahi godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano da muhuyi magajiri mun gadi shugaban hukuma anti corruption da shi zango da kuma ku waɗannan lauyoyi da duk mutanen da suka daddafa mana akan wannan gwagwarmaya da muke yi Allah ya saka da alkhairi kuma 'yan kasuwar kantin kwari musamman 'yan tebura ina kira a gare ku da ku kwantar da hankalinku duk mutanen da suke musu muku barazanar kora ko kwace muku guraren zama kun ga dai wa'anda suka yi abin musa son zuciya yau sun tabbatar da cewa ba gaskiya bane an ruguza Allah ya saka da alkhairi Allah ya bamu nasara muna nan akan gwagwarmaya ba za mu daina ba to masha Allah barista sai zawa mun gode kwarai Allah ya mai da ku gida lafiya barista Ibrahim Cedi mun gode Allah ya mai da ku gida lafiya kuma yan kasuwar kwari mun gode eh, ana ce mana wakili ba wakilin kasuwa bane ba a eh, wakilin layuka kasuwa ne yan tebura wakilcin kasuwa yana can a gwamnatancen sa ainihin wani tattuwa <laughs> mu wakilan kananan yan kasuwa muke gaya wa gwamna matsalar to ba matsala mun gode kwarai eh, a madadin jagorar tashar Ahmad Gazaliya Kubu da kuma wanda ya sada da ku Abba Haruna Idris Nasir Salisu Zango suna nake muku sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu